faɗakarwa da tunatarwa a kan kawunanmu da kuma 'yan uwanmu wannan ana yi ne kawai domin isar da saƙon ubangiji da kuma faɗakar ga al'umma waɗanda suka manta wanda suka manta wanda suka manta a tunatarsar da su wannan tunatarwa tana amfani ne akan kanka kai ko kuma akan kaina ni da nike magana da kuma wanda yake sauraro na domin muna da mantuwa shi dan adam haka yake mutum ne mai mantuwa sai yana yi ana yi ana ta da shi rayuwar duniya rayuwa ce kalila rayuwar duniya rayuwa ce wadda za mu iya kiranta takaitacciya rayuwar duniya ko kuma zaman duniyan shi kan shi makaranta ce wadda idan kai karatu za a ce ka je a yi maka jarabawa idan kai ƙoƙari kai nazari kai hadda ka hana idan ka bacci domin karatun nan saboda kasan akwai ranar da za a ce za a jaraba ka akan karatun da aka baka akan karatun da aka baki domin a gashin karatuttukan da aka yi na tsawon lokaci watanni ko tsawon shekaru ya shiga kwalwaka idan ma bai shiga duka ba to ana so a samu kaso mafi tsoka 60 bisa 100 ko 70 bisa 100 ko 80 bisa 100 ya zama zamanto yana cikin kwalwaka wannan shi ake nufi da kaci jarabawa to haka misalin yake misalin duniya haka misalin lahira yake gidan duniya gida ne na aiki in kaga ka samu wani abu sabanin abin da kake tunani ko kuma ka samu wani abu wanda ta goma shi ne game da katar ne Allah ya maka sai tsara maka rayuwar ya baka wadata ya baka walwala ya baka ya baka wannan an maka ne domin ka ji daɗin wannan aiki ko kuma wannan karatu da Allah wata ala ya sa ka domin akwai ranar jarabawa akwai kuma ranar da za ka karbi sakamakon jarabawa ita duniya gaba ɗaya jarabawa ne saboda haka kar wani abu ya dame ka ina wannan magana ne akan yan uwana mata da ma mazan ki ɗaya wanda suke ɗaukar rayuwar nan su sa su a cikin zuciyarsu wanda idan aka kawo maka wata matsala. ku yi haƙuri magani muke bayarwa shi yasa idan aka tattaro wasu matsalolin aka zo a gaya maka za ka ga matsalar bata taka kara ta karya ba amma mace za ta ɗauki ta sa shi a cikin zuciyarta ta haifar mata da cututtukan da za a je a gama gwaje-gwajen duniya a ce ba a ga komai ba ai ta bin masu magani wannan ya ɗauki wannan kullin ya bada wannan ya dafa wannan ya bada wannan ya daka wannan ya ce a sha wannan ya ɗauki wannan ya ce a hayaki a gaba abin da ake samu wallahi la'azim ba kawai ba ne akwai abin da ta ɗauka ta sa a ranta akwai abin da ya ɗauka ya sa a ran shi wanda wannan abin idan za ka auna shi a kan abin jin daɗin duniyar ma ko kuma abin da mutum yake tunanin zai samu a lahira bai kamata ma a ce kana kula wannan ba amma shi za ta ɗan fare ta kasa bacci ta kasa cin abinci ta yi ta tunani sai kaga cuta ta zo an rasa maganinta ba kamai ba ne wannan abin da ta sa a ranta ne saboda haka ‘ya'yan uwana masu daraja na sa salama ya ce duk wani bakin ciki da za ka yi a duniyan nan duk wani bakin ciki da zai same ka a duniyan nan to ka tuna barin manzan Allah duniya barin manzan Allah duniya ɗauke shi a duniya ne ya fi kowane damuwa da bakin ciki bakin ciki saboda haka ka sani kai dan adam ne kuma Allah ya halicce ka ya turo ka ban ƙasa kuma aka turo maka abubuwa daban-daban wanda za a iya jarabta ka da su domin ana son ka ci jarabawa kai musulmi ne to kai imani da kaddara mai kyau da mara kyau idan kai haka za ka samu natsuwar zuci kuɗi sarauta mulki wannan duk Allah ne yake bada ba wanda ya sai ya baka sai Allah in ma aka ce wai an hana ko an kwace ko ai dama can ba naka bane babu abin da zai same ka sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce zai same ka babu abin da zai wato zai bushe a kanka sai dama can Allah ya rubuta wannan abin ba za ka same shi ba wannan ka'ida ce ta musulunci idan ka zama haka za ka samu nutsuwar zuciya idan kika zama haka za ki samu nutsuwar zuciya duk abin da ya zo hannunka dama haka Allah ya kaddara zai zo hannunka abin da ka rasa abin da kika rasa dama Allah bai kaddara zai zo hannunki ba wannan shine abin da ake so mu zama shine ake so mu sa a ran mu domin mu samu nutsuwar zuciya mu samu hatta ita kanta lafiyar da muke riritawa amma idan ya zamanto mun burin mu sai mun tara kaza burin mu sai mun yi kaza wannan tana rike waya kaza ni ma sai na rike wannan tana sa shadda kaza ni ma sai na sa wannan tana sa atamfa kaza ni ma sai na sa wannan tana sa gwal kaza ni ma sai na sa hausawa sun yi magana suka ce baki da kitsan baki da gashin wacce ya za a yi kitsan wacce wai shi al'amarin nan yadda ga ya tsuna haka rayuwar duniya take ko ka so ko ka ki ko ki so ko ki ki yanda yatsun nan nawa ka suke haka dole haka za a zauna a duniya wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan dole haka za a zauna kuma ka sani tsarin ubangiji ne kuma ba a canza tsarin yadda ya tsara haka za a bi yadda ya dama haka za a sha da ake so kawai shine ka miƙa al'amarinka ki miƙa al'amarinki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ki ga Allah ya yi miki aikin da kai shi. ya za a yi ka mika al'amari shine ka koma ga Allah dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa maka ka yi ƙoƙari iyakar yin ka ka bi su abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ka yi ƙoƙari iyawar yin ka iyawar yin ki ki guje musu to fa anan ne ake samun yadda Allah a nan ne ake fa samun nutsuwar zuciya a ne ake samun wadatar duniya da lahira ku gwada na sha faɗa muku duk mutumin da ya rike Allah ba zai ta gayyara ba ku je ku tambayi duk wanda za ku tambaya in dai ka rike Allah ruko na hakika riko na ikilasi ruko na kankama Allah to ba ka ba talauci ba ka ba wato kukan zuci ba ka ba fargaba fuskar ka za a raganta tana walƙiya duk talaucinka duk rashinka haka zuciya ka a natse wannan ne sirrin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa 'yan uwanmu mata su yada abubuwan da ke damun su su tsaya su fuskanci ubangiji wanda a nan mafitar take muna muku fatan alkhairi wannan tunatarwa ce kana mata da subscribe da share da comment ma'asalam.